العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته ليصل بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بارك الله السلام عليكم ورحمة الله بركة من الصلاة a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da ashirin da ashirin da ɗaya da kudu ne rabi usani ashirin da biyu ga watan rabi usani wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda shi ne yammaci na ashirin da watan ashirin ne ko ta ashirin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da shida don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka salihin wannan kuma shi ne darasi na darasi na tasa'in da hudu idan ba a manta ba babin da muka gama magana a kansa babu karahatin nafsi fi sharabi haka ne ko zo kuma za mu tashi babu bayani jawazi turbi qa'iman wa bayani anna al-akmala wal afdala at-turb qa'idan darasi la tafa'ilum za ka kuli yau saboda daga tafiya ne ko gida ban je ba haka ban ɗauko littafi da wani tahonan wurin kai kun ga akwai alamar gajiya to amma dai tun da mun yi fashi wani makon bai kamata kuma wannan mai yi haka ba babu bayani jawazi sirri fa'iman wa bayanu wa bayani annal akmal wal afdal ashrubu qa'idan babun da yake magana dangane da bayanin jawazi sirri fa'iman halarcin shan abin sha a tsaye wa bayani anna al-akmala tare da bayanin cewa abu mafi kamala wal afdala mafi fifiko ashurbu qa'idan shine shan abin sha a zaune abinda imam an yake so ya ce kana da dama ka sha ruwa ko abin sha a tsaye halal ne amma sha a zaune ko a tsugune shi yafi sama da ka sha a tsaye shi abin da ya faɗa kenan abin da ya kulla babu a kansa kenan kuma za mu ga hadisai karkashin haka fihi hadithu kabasha as-sabiq a cikinsa akwai hadithun kabasha wanda ya riga ya gabata wanda nuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sha ruwa wato ainihin a wato ya bude bakin salka ya bude ya sha ruwa kaga wannan a da haka a iya kafa hujja da filin dangane da halatta ruwa a haka magana wa ibn abbas radiyallahu anhu سقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زمزم فشرب وهو قائم متفق عليه أن تقوى حديث لك عبد الله بن عباس الله تكاري داع قليسي يتي سقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زمزم na shayar da annabi sallallahu alaihi wa sallama da jarijiyar zamzam wato na ɗebo masa ruwa da jarijiyar zamzam fa shariba ya karɓa ya sha wa huwa qa'imun alhalin yana tsaye kun gane ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wa an al-nazzal ibn sabara radiyallahu anhu qala أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل كما رأيتموني فعلت an karɓo hadisi daga annazal ibn sabara Allah ya kare da a gare shi yace ata aliyun radiyallahu anhu babar rahba ali bin abi talib ya zo wata kofa da ke cikin kofofin garin Kufa. ana kiranta babar rahba kamar yanzu a ce ka ce kofar mata ko kofar mu duba ko kofar wambai tutan babar rahba ɗaya ce daga cikin kofofin shiga garin kofa da ya zo wajen bai ya faru fa shariba ka'iman sai aka ga ya sha ruwa a tsaye وقال كنيتي إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للذي نادى أن بجلاد من تن الله ثبت عليه لإيالين جدنسا فعل كما رأيتموني فعلت يا أيكة كما يدكوك جنا أيكة والله يقف هجة أيكم النبي صلى الله عليه وسلم ولا حديث رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما دقى عبد الله بن عمر الله تعالى دعا درس في لمهي جنسا قال يتي كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كفن في أزام لين أنه تعالى من تثبت جريتي نأكل ونحن نمشي مكان تأبنتي الحال من تكين تفيا ونشرب ونحن قيام مكان تأبنتي الحال من تكين mun kasance a zamanin annabi wato sun kasance su wa kenan su sahabbai a zamanin annabi za ka kama mutum yana cikin tafiya ya rika cin wani abu ko ka ci goro ko ka ci karas ko ka ci wani abu kana cikin tafiya ba tare da ka tsaya ba mun kasance a zamanin annabi mukan sha abu a tsaye kuma annabi bai hana mu ba abin da yake so yake an fahimci wannan faɗin sahabi cewa mun kasance a zamanin annabi muna kaza malamai suka ce daidai yake da a ce annabi ya yi ko ya ce a yi ko an yi bai hana ba daidai yake da hadisi marku wato daidai yake da maganar annabi ko aikin sa ko tsarewar idan sahabi yake mun kasance a zamanin annabi muna kaza akwai ababai da malamai ke kidayawa suke ba su hukuncin hadisi marku شيء إمام الإسلامي قوله سكن ألفية قول الصحابي من السنة أو نهوا أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بآخر قال الصحيح وهو قول أكثر وقوله كنا نرى إن كان ما أصل النبي من قبيل ما رفع إذا في من السنة ينادى سكن سنة كذا to yana nufin ne daidai da ake annabi ya ce kaza tun da sahabi baya nufin sunna kuma ya nufaci sunnar sashi daidai dai sunarwa sai dai sunnar baban kafin sallallahu alaihi wasallam da sahabi ya ce lina sunnati kaza yana daga sunna yin kaza to daidai ki da hadisi barku kamar kuma idan sahabi ya ce an umarce mu da kaza an hana mu da kaza daidai yake da yace annabi ya ce mana annabi ya hana mu dan waye zai umarce su waye zai sa su koyi hana su صاحب الأمر والنهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله haka idan sahabi ce kunna nara kaza kaza kaza fi asrul nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance a lokacin annabi muna ganin yin kaza kaza ne mun kasance a zamanin annabi muna ganin yin kaza kaza ne daidai yake da annabi ya ce kaza ko ya aikata kaza to da haka anan wannan magana ta Abdullah da Umar daidai yake da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ko magana sa ko ta garirin ina fatan kun fahimta وانا حديثنا عبد الله بن عمر رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح امام الترمذي يقول في حديثه حسن صحيح وعن امر بن سعيد وعن امر بن سعيد عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال daga امر بن سعيد daga ما daga kakansa Allah الله kare da بريد قال kana yace رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرب قائما وقائدا na ga annabi yana san abin sha a tsaye yana san abin sha kuma a zaune wata rana ya sha a tsaye wata rana ya sha a ne ya sha a zaune a wurin imamun nawawi wannan duk ne hujjojin sa na abin da ya bayi babu bayani da jawazi turbi qa'iman babin bayanin halaccin sha a tsaye duk wannan hujjoji ne da yake kafa hujja da su kan abin da ya kulla babu ya kai wannan hadisi na Amr ibn Shu'aib رواه الترمذي وقال حديث حسن خفيف وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم daga Anas dan Malik Allah ya kare da gare shi daga Annabi da mun tabbata gare shi annahu naha an yashraba ar-rajulu qa'iman annabi ya hana mutum ya abin a tsaye قال قتادة قتادة يتي فقلنا لأنس sai muka ce da Anas dan Malik فالأكل توتن أبن شفاء غيه قال ذلك أشر أو أكبر لأن ذلك تولى أي في شري أو يا بموني تولى في حارسة يا هنا أشاء غيه وكما تشي مسيح شاء غيه وأي ماموني قلنا حديث رواه مسلم إمام مسلم لمن توتي وفي رواية له أو رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زجر عن الشرب قائما النبي صلى الله عليه وسلم يا قاوتر game da shan abin sha a tsaye a can ya ce naha a nan ya ce ne zajara hani nan gudun kuma tsawa wa an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya kare da gare shi kare shi kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsara da mutum tabbata gare shi ya la yashrabanna ahadun minkum qa'iman kada tsayanku ya kuskure ya ta abin sha a tsaye faman nasiya wanda ko ya manta ya ta a tsaye din falyasta kai to ya amayar rawahu muslim muslim ya a wurin waɗannan hadisai guda ukun karshe waɗanda suka ce kad a sha a tsaye ba sa nuna haramci kar hanci suke nunawa abinda suke nunawa inda za ka zauna shi ya fi amma in ka sha a tsaye ba haramci kai ba a wurin imama na hadisan da suke kafin waɗannan uku tun daga farko har zuwa inda ya tsaya kafin uku gaske su kuma su ne hujjarsa kan halaccin sha a tsaye sun da ta an ga annabi ya sha a eh, tsaye aliyu kuma ya sha a eh, tsaye ya cewa mutane na sha na aikata abin da na ga annabi ya yi rabu wani sahabi ya ce na gan ya sha a eh, tsaye na gan ya sha kuma a zaune su ci aure kuma mun nawawi haka hadisai shi ne ka ɗauka cewa sha a tsayen halal ne amma zama mustahabi ne ya fi kyau mutum ya zauna kare ta a kun fahimta to wannan magana ta imamun nawawi ba dukkan malamai suka sallama masa a kan haka ba shi haka ya tafi kuma da yawa daga cikin malamai sun tafi a kan haka da suka haka suka ma'amalanci hadisan amma an samu waɗansu malamai da suke gani ta a tsaye haramun ne kaunar wahida suka ce duk abin da za ka kafa mana hujja da shi na hadisansa na farko zuwa kafin ukun karshe abin da suke nunawa aikin annabi ba magana ba amma waɗannan hadisan da karshe dukkanin su maganar annabi aikinsa ko na nuna shi kila ya ke kance shi ne wannan hukunci amma da lokacin da ya magana ne yake bayarwa doka da mu dole a doka da haka idan an samu cin karo da juna tsakanin aikin annabi da maganar annabi wanne ake gabatarwa a wurin malamai magana ake gabatarwa domin aiki akwai yiwuwar kusurfiya amma in aka ce ya ce a yi ko kar a yi tun da ko har yake aiko magana ku kusiya ba take ba amma a aikace kawai ba magana ya ya aikata ba ya tafi kila ku kusiya ne akwai wata filan sun ku kusiya dan haka ake gabatar da magana akan ne aiki tare da cewa kila wani mai surutu yi sa aiki ya kalli sama da magana sai mu ce wannan a wurin kenan amma annabi lokacin da ya aiki kila kar an tawaye ku kusiya ne amma idan yayi magana ba wani kila kila kaulan wahidan shar'atawa suka ce kuma ku lura da abin da ke cikin hadisan hadisin farko na ha suka ce Allah ya bayyana da cikin abin da ake amfani da shi don nuna haramci kila wani yazo ce ko ai hani kila hani ne na haramci kila hani ne na karhanci suka ce ko addini hadin dokin zakara bayan da za a nabi ya tsawa in kai makaruhi sai in yi haramu zakara ka haɗa su da kalmar naha kuma ƙarfe ka ɗauki la annahiya kuma ya haɗa ta da nun tauhidi la yashrabanna ar-rajulu kaga duk karfin magana ta zo suka ce kuma sa aiki ta magaruri a annabi sai gara ta amayar sai in yayi gudu haramu wanda wanda Allah ce dukkan wanda ya manta ya ka a kai to yayi ne suka ce ba a annabi ko ta harshe akan makaruhi sai in mutum ya yi haram wallahi dai dalilan da malamai su suka da su dangane da haramci sha a kai suna da yawa da haka zama lafiyar ka in za ka sha ko ka sha a zaune ko a tsugule kar ka sha a zaune ko ballantana kuma ci mun za da aula in za ka ci ka ci a zaune ko a tsugule amma dai ba a ina fata mu in wata larura ta faru wanda baya iya zama ya sha a tsaye ta wannan larura ce in wata larura ta faru ya sha a tsaye ta wannan larura ce kamar suka ce hadisan da duk suke magana akan ya sha a tsaye za ka samu ruwa ne na manzon Allah ya kunce bakin salka to ya zai ya kunce bakin salka ita tana rafi shi kuma ya tsuguna suka ce bakin salka ya kunce saboda haka larura ce ta ya sha a tsaye to kai ma ka je za ka sa ruwa kan bango mai tsawo ba hali ba kofin ɗiba to sai ka yaya sai ka buɗe ka kai ka bakin ka yadda za ka isa a tsaye wanda ya zai maka larura su ne da annabi isa a bakin falka ka kake rataye in ka samu kanka cikin wannan hali to wannan ba wanda zai ce kayi haramun matsatsin ka samu kanka amma in akwai kofi ko kwalliya da za ka zuba ruwa ka kulle bakin hankon ka tsuguna ka sha wanda ke yi wajen da ya kamata ina zaman mun gama da wannan babu istihbab kauni saqil qawmi akhirahum turban babin da yake nuna mustahabbancin mai shayar da mutane shi ya kamata ya zama karshen wanda zai kai ne ka ɗin ruwa ka kawo duk mutane kuma kowa na da bukata mustahabi ne karka kowa ya sa sai aiki da mutane sai da ya karfe ta hakan mustahabi ne عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دقى أبو قتادة الأنصاري ألا تكاد الداء دريك دقى من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ياتي ساق القوم ميتا يرد متالي أبيتا آخرهم شربا shi ya kamata ya zama karshen mai ta wato ba shi ne farkon wanda zai ta ba shi ne karshen wanda zai ta رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ne kuma mustahabi ne kai ke nan da zama da mutane da ake koya mana idan ka kawo abu jama'a za su kiya sawa'un ruwa ne sawa'un lemo ne suka ba kowa sai dai sai abin da a kofuna ne sai ka zagaya da kofunan a cikin kowa da kofin sa ya rage na ka na tafi sai ka zo ka zauna to sai a ce kuma karka sa su zama zita wani ya tafi kofin ya ajiye a sai kuma kadar ba tana da sha'awar ta wani ya sha rabi ya bar rabi kaga nan gurin ba za ka yi abin nan ba tunda ka miƙawa kowa ya rike kayan sansa hannunsa sai kuma ka zo da nasa, to a lokacin ba a cewa ka sai kowa ya ta amma irin taka bani taka bani ka bayar katon abin nan kwanan ruwa wannan ya sha wannan ya sha har sai an je ta ji ba wanda yake da bukatar sauran sai sannan kai ka ta. kaga wannan shi ne isari wa yusiruna ala anfusihim walau kana to kuma isari za ma ba wani ne wata mustahabbi ne don ba kowa ke iya yin su idan ka yi din ba haramun kai ba amma ka yi shi ne mutunci ka yi hakan shi ne mutunci amma an kai ta ka ka ka ba wa da kan wani da ke kuma ka ka yi ta tawo ba wanda ne ce kai haramun sai da a ce kai abin da ba shi ya kamata kai ba da za ka yi tsayin da shi ya ko ne kyau babu jawabi kullu min jami'il awani at-tahirati غير الذهب والفضة بعد yake bayanin halatti shan abin sha min jami'in awani daga dukkan kofuna al'awani jam'i ne na aniya aniya shi ne dukkan mazubin ruwa ko koko ko kofi ko kwano ya halatta kace masa aniya in ɗaya ne in suna da yawa awani min jami'in awani ya halatta san abin sha daga kowane mazubi sawa'un na ne sawa'un na kwano ne na duma ne kasko ne na ƙasa ko duma ne wato wanda yake na sakaina ko na abin nan dukkan abin sa, ƙwarya ko kofi ko koko ina fata mu fahimta A sahira amma da sharadin su zanto masu tsarki ne masu tsarki ne to sharadin masu tsarki ne kuma su zanto mallakar musulmai ne don idan mallakar waɗanda ba musulmi ba ne kila suna da tsarki kila ba su da tsarki Za'idaitu zaɓiwar shuka, amma kuma ban da zinari da azurfa, kofin zinari, da tangarancin zinari, da cokali na zinari ko na azurfa, ba sa halatta cewa ko sa da wannan haramun ne. Daga wajen alƙalƙi, jiya alƙalƙi muhuwar shirme bin fanni milan gari mutum zai kafa bakinsa a kudin duki. ko a bakin kogi kawai da tsotsuro haka ya ta ya halatta in ya haka ba za a ce ya yi haramu ba ma'ana yadda dabba take zuwa ta koma bakin ta kuma ka ta koma bakin ta bakin rafi ba da yake gari ta amma in ta haka ba za a ce ya yi haramu ba ina ba za mu da zai in ba tare da kofi ba wala yadin ba tare da kan fitowa da hannu ba Wata wa tahrimu ina in zahabi kuma babin zai magana dangane da harancin yin amfani da mazubi na azurfa a na zinariya wal da na azurfa fi turbi wajen sha wal asali ko ci yin amfani da wajen ci ko sha bai halatta ba wa taharati ko yin amfani da wajen sarki a ce ga wani kofi na zinari ka zuba ruwa a ciki za ka yi alwala da shi ko za ka wankan jaraba da shi bai halatta ba yadda bai halatta ka sha a ciki ba bai halatta ka sha a ciki ba to ko ba za ka yi istimal ba aiwatarwa wajen alwala ko wajen wanka ka duba ka yadda yanzu mutane suke alfahari su ga gidan masu ji da ita ko dai ka ga sangaraye na zinari ko na azurfa ko kali na zinari ko na azurfa wani hasaban ɗaki kan bango na zinari ko na azurfa wannan almubazzuranci ne fito na fito da Allah ke. jama'a na mutuwa da yawa wani na amfani da tokalin zinari ko tokalin azurfa wannan duka almubazzuranci ne bai halatta wannan rana su kai amfani da shi wajen da bayan Allah ba Ya amfani da shi wajen gyara ilimi a garinka kai amfani da shi wajen gina ɗakin kan maganin kyauta a unguwar masu karamin ƙarfi. ɗakin maganin kyauta ka ce kawai ba abin da za ka bayar a wajen sai panadol ko paracetamol ko eh, vitamin C ko dukkan wani abu da yake mai saurin kuɗi da yake wa talaka wahalar saya ni ne zai faru da a cikin irin wannan ko ka gina ɗaki na karatu a firamare don unguwarku da azuzuwa suka yi kaɗan ko ka je ka sai ku jeru ka sa ranar kuɗin waɗannan cokulan da farantai na zinari ranar waɗannan kuɗin azuzuwa nawa za ka gina kujeru na karatu nawa zaka gina exercise nawa za ka saya a raba da yayin talakawa da littattafai na karatu nawa za ka saya ko na english ko na mathematics ko na elementary sciences ka saya ka rabawa ɗalibai nawa za ka saya ko an ba ba'un hadis ko riyadu salihin ko nawa za ka saya bayan allah su kalu da amma ba ta gina al'umma tana taimakawa wajen kashe al'umma kenan in yi zanto amfani da shi ne wannan kawai sai da ke a dole. wani kuma farantan da zinari kawai za a saya a ƙasan wani abin nan eh, wani sabon na abu ko wata dubai da suke farma karantai da zinari masu tsada to waɗansu kofuna na zinari da na azurfa waɗansu cokula waɗansu alatai waɗansu aikala duk waɗannan ranar kuɗin mutum zai iya wani amfani da su wanda zai ce da al'umma gaba amma kuma sai ta da yawanci sai ababen da ke ɗan ke kawata wa dangane kenan sai kwamu ya ilu kuma fakar wa ya murku Allah tsare mu وعن أنس رضي الله عنه قال حضرت الصلاة أنس أمال جئت لوكة صلى ياي dan idan aka ce sallah ta zo sallah ai ba ta zuwa da kanta lokacin da ne ke zuwa fa qama man kana qariba dar ila alihi wanda yake gidansa dab gidan iyalinsa sai ya tashi wa ya qaumun waɗansu mutanen kuma suka tsaya a inda suke fa utiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bima sababin min hijara sai aka zo wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wani mazubin ruwa na dutse kamar dutse ne aka fadi da aka yi aka zubo ruwa a ciki ko aka sun dutse fa sabrun babu an yabsuta fihi kaffahu sai zanto wato shi wannan mazubin ruwa ya yi kankanta sai da annabi ba zai shigar da hannunsa ciki ba fa tawadda al-qawm kulluhum mutane kowa yayi alwala qalu sai suka ce aka ce da shi kam kuntum ku nawa ne samani na 80 wa ziyadatan mu mutum samani da ƙari amma wannan kofin ruwa da aka kawo annabi ya ishi mutane gaba ɗaya suka Kan kankantar kofin ya kai yana annabi zai sa hannu ga ciki da wani ba zai shiga ba ka ji ruwan kaɗan ne amma da aka kawo sai annabi ya alwala da ya ba wannan ya alwala ya ba wancan ya alwala ya ba wancan ya alwala har kowa ya alwala abin da wannan ke nuna wa shine ne mu'jiza mu'jizar annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ta kankanar ruwa ya isi mutum tamanin da tsoriya alwala tare da cewa kila ba zai isi mutum da yawa to shi ba wannan mu'jizar ya kawo hadisin dan ita ba duk da cewa abin da ya fito fili za mu kalla shi abin da ya kawo dan shi mazubin na dutse ne a shi a yau idan ka sassaka dutse sai kai komi za ka zuba ruwa ko ke yi akwafi da za ta zuba ruwa ta yi alwala da shi ya halatta ko bai halatta ba dan ya kulla babu na kan cewa halatta yin amfani da dukkan wani mazubar ruwa in ban da zan yi in ban da zan shi ne muhammad shahidin wannan hadisi muttafaqun alayhi hadhihi riwayat al-bukhari muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan lafazin nan da bukhari ne wa bi riwayatin lahu wa li muslim a wata riwaya ta bukhari da muslim din أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بإناء من ماء الذي لا كلاته أقامة ونمذب الروا فأتي بقده في أتقامة قده كوفي فين القده irin babban kofi wanda yake baya da mariki sai da a cikin haka fa'ufiya bi qadahin sai aka zo musu da wani kofi rahrah mai zurfi fihi shay'un mimma a cikin sa akwai ruwa kaga dai bai cika shi ba fa wada'a asabi'ahu fihi sai annabi ya sanya in ya tsunta a cikin ruwan qala ana an sanar wa sunna yace yace fa ja'altu anzuru ila al-ma'i yanbu min bayni asabi'i kawai sai kawai na ruwa yana ta bugowa a tsakankanin yatsun annabi da ya sa hannunsa a cikin wannan kankanin ruwan sai kawai a da ruwa yana fitowa da na yatsunsa yana ƙara zuba a cikin wannan kofi fa harastu man tawaffa'a sai na kidaye adadin waɗanda suka yi ko nikir daji adadin waɗanda nake zaton nake tsammanin sun yi alwala ma baina da ila samani, mutum saba'in zuwa samanin suka yi alwala da wannan ruwa. Daga wannan ma me yake nuna mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi muhammad shahidin su dai kawo ne fa uti bi qadahin rahara shi ya halitta kai Allah da kofi ko da ta ko sai ta dubi kai ne sai kan wallo kai Allah ya halitta ko da Allah shi ne wani shi dai kai wani koyi shi ya mun tabbata shi Allah da shi shi ka tambaye shi na ji koyi ta ko ba ba ya yi kawai da kyau ta bota wani abu ne daban ko ba su da kila a mahangar wani mai kyau daban ya yi kasan kofin roba irin na mai shayi din lokacin alwala ya sai zuba ruwa ya alwala da kila wani mai jin shayi wajen shigo ba wannan dan bai bai kila shi aika zabi ne amma dai mahallin shayi alwala ta yi ko ba ta yi ba alwala ta yi وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال دقى عبد الله بن زيد الله تعالى ذا بريد قال أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ذا الله تعالى أمنتم الله ثبت جريس يا زومنا فأخرجنا له ماء في ثور من صفر sai muka fito masa da ruwa fi saurin a cikin wani ƙoƙo min sufurin na tagulla ta gulla ya karfe ne fata wa fa'a sai annabi ya amfani da shi wajen alwala da wannan yana da idan mazubi na karfe ne shi ma ya halatta a yi wanka da shi ko ya alwala da shi rawahu bukhari wa bukhari wurinsu as-sufur da dhammi da sadi idan an ce sufur kaiwa dhamma kai dhamma da sadun din wujud kasriha ya hada ta ce as-sufur kai mata kasra wa huwa shi ne ta gulla. wa tawr abinda yake nufi da tawr كالقدح كمن جاء القدح يشيل كوفي وهو بالتاء المثنات من فوق ليائيا فوق تبو بدابيو من فوق السماء ثور با يور با با ثور با الثور وهو القدح هنا كوفي كو وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على رجل من الأنصار manzon Allah kira da mun Allah tabbata gare shi ya shiga wajen wani mutum cikin mutan Madina wa ma'ahu sahibun lahu da wani sahibin sa tare da shi fa qala la fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah yace in kana inda kama'un ba ta hadhihi al-laila fi jannatin idan kana da wani ruwa a wannan gida da ya kwana a cikin salka kawo mana wa illa in ko ba haka ba ana sai mu je mu ta a kogi nisa annabi ke neman a kawo ruwa a cikin wannan ko da ke da ne mahallin shahid mahallin shahid ya ce idan kana da wani ruwa da ya kwana a cikin salfa to ka kawo mana sai wannan ya nuna fata idan aka je mai ta aka zuba ruwa ya halatta ya amfani da ko ya halatta ba ya halatta amfani da shi ko wajen sa ko wajen alwala ko wajen wancan da raba ko wajen tuka so ko wajen wani abu sannan ai salakati fata da aka jeri a sa ruwa to a nan guri shine ma'allin shahidin su tunda ya ce yin amfani da ruwa a cikin kowane irin mazubi in ban da zinari da azurfa sai ke ta kawo mana mazbi daban-daban tun daga dutse har yi zuwa koko har yi zuwa kofi har yi zuwa tagulla har yi zuwa fata cikin su ne mazubi ne da ya halatta ka zuba ruwa a cikin kasa to amma menene hikimar da annabi yake ka kawo mana ruwan da ya kwana cikin salka Malamin suka ce annabi yana son ruwa mai sanyi ne da ruwan da ya kwana a cikin salka yana yin sanyi shine mahallin shahadi ruwa ke son ta sai ne mutum ruwan sanyi a ce wannan sai ya nuna shan ruwan sanyi baya cin karo da zuhudu kar da ta sa ruwan sanyo ne ke ka gani ba zaman sun zamani yana ma kan da yadda zuwa ne an kawo musu ruwan sanyi ba ko ne ba da yi karo da su ba ka nemi ruwan sanyi yana daga cikin halayyar annabi yana san albaridul qulub abu mai sanyi mai zaki yana san shi abi a kare ko wannan in ka so wannan za ka samu lada in ka so su ne don saboda hannun na so ko da ba su ba to ban sanan kuma ka samu kai ka don wannan za ka samu lada don waɗansu sukan abin nan don a kowane zaɓi da ibn kayyar cikin lissafin sa maganin salihin yana da kyau yana magana da ya fi lada cikin ayyuka malamai da suna tattauna a waɗansu suka ce aikin da ya fi lada wanda ya fi wahala <laughs> aikin da ya ko wahala shi ya kula da dole kai ne ta kawo magana ya ta kawo maganin ba da ya ce aikin da ya kula da shi ne da ya aikin da ya dace da lokacin da aka yi dacewar aiki da lokacin shi ya fi ba da lada yake idan ana yunwa da ka ba da kyautar riguna da ka ba da kyautar abinci wanne ya fi dacewa to kaga ya fi lada idan ba a yunwa amma sallah ta zo kowa na bukatar rigar sallah da gidansa ko ga matansa ka ba da rigar yadi da atamfa shi ya fi lada saboda wani abin da ba su ba yace za an kawo hari gari ka ɗauki kan sakali ko takobi ko igwa ka kare gari shi ji komai lada sama da ka zauna masallaci kana zikiri kana karatun Qur'ani ko ba haka ba jihadi a lokacin ya fi komai lada tun da an kawo hari gari ko ba haka ba a ce aikin lada yin sa a lokacin da ya sannan kuma ya ce aikin lada shi ne duk abin da ya dace da sunan annabi kasancewar aiki ya yi wahala ba shi ke nuna lada ba ai Allah ma ba wahala ba matsudin abu a addini tun da Allah ce ma da ala alaikum fi dini min haraj sannan kuma yace yuridu to dan ke ga ruwan sanyi ka samu wajen rubuta da gudun duniya kake kai ba za ka ba sai ka fasashe za ka ta ana zafi kana dan surkon ruwa kaman kofi a ce ne ai gudun duniya ne ahadullahi wannan na da kudi ne ko da kai wannan dan ne sai ka dauki azumi a wannan ka je ka huta a inuwa sai ka shiga rana kana wahala a ce yanin so kuke wahala ta yi yawa dan lada ya fi yawa ba wani maganar wahala ta fi yawa lada ya fi yawa abdullahi ɗan'uwar yana azumi idan rana ta rana sai ya kwaɓe rigar su sai ya ce duk a ta ɗari biyar idan ta jika zai sa a jikinsa me yake nema hutu da ta sanyi da iska to sai sai ka samu banka ka kunna sai a ji azumin ka da ya ko ka samu yanki ka kasa. azumin ka yayi ko bai ba kuma yasa sai mutane su ɗauka wahalar da kai shine addini addini shi ne ya jama'a dacewa da koyarwar Allah. wannan shi ne addinin da shi kar ka fahimci wani abu naka a kai kai ta ba yadda yake baka dauka shi ne addini dan yawanci muka wahalar da kanmu mu dauka kuma wannan shi ne addini shi ne zuhudi shi ne gudun duniya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya ce in kana indaka ma'un ba ta hadhihi al-lailata fi jannatin a daren da ya wuce in kana da ruwan da kun je aka ga cikin farka zuwa yau kana da shi a gida kawo mu da shi wa in la an ku baka da shi tara ana za mu je bakin kogi, mu zo za da bakin mu zai yi ta sanyi sama da wanda yake ba na wannan ba rawahu bukari imamu bukari ya ko, a cikinmu lafazin a cikinmu na nufin alkirbatu ita ce dai bai falka وعن حذيفة رضي الله عنه قال: "لقد حذيفة الله تعالى دار ليش يشي" إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر صلى الله عليه وسلم ثبت جريسي نهانا عن الحرير يهنا مسيح تفافينا الحرير والديبات دكما ديبات دكما ديبات dukkan su na alharir ma'adini da suka sa mai tsada wanda yake dan da zinari wajen kima haramun ne sa shiga mazaji wa turbi fi aliyati zahabi wal fidda ya hana muta a mazubin da yake na zinari ko na azurfa wa kana yake hiya lahum fid dunya su waɗannan kofuna da farante na zinari da azurfa na kafarai ne a nan gidan duniya wa hiya lakum fil akhirah na ku ne a gobe kiyama ku bar musu su don ku gobe kiyama ku same su in tarayya da su a nan gurin to kuma na kiyama sai su kuɓuce muku ina fata وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال daga ummi salama Allah shi kare da gare shi suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce allazi yashrabu fi aliyati fidda wanda bi yake sha a mazajin zi azurfa inna ma yujarjiru fi batnihi nar jahannam ya sani yana kwankwatar wutar jahannama ne a cikin sa wannan shine kawo sa harshe da manzon Allah yayi ga wanda yake san abin sha ko san abinci a mazubi na azurfa haka kuma na zinari Kuna alayhi Bukari da muslim suka rawaito wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta muslim inna alladhi ya'kulu aw yashrabu fi aniyati fiddati wa dhahab wanda yake ci ko ya sha a cikin mazubin azurfa ko na zinari wa fi riwayatin lahu a wata riwaya ta muslim man sharima fi ina'in min zahab wanda ya sha a mazubi na zinari aw fidda ko kofi na zinari na azurfa fa inna ma yujarjiru fi batnihi naran min jahannam yana kwankwatar wuta ta jahannama ne a cikin sa wato masu Allah ya haka dan ya kawo su har mutane su daina wannan to ko da wani ne ya shirya maka abinci a gidansa na alfarma a kawo cokali na zinari faranti na zinari to kai ba za ka kai sai ka ce a canza maka a wani farantin daban idan an yi magana ta ce saboda ga abin da maza Allah ya ba wani mutum ya ce sai ga abin da maza Allah ya don wani zai iya masa jirgin sani ko in ba a yi ma'azi ko wani sai wuce sannan kuma idan mutane kowa sai ya je masallaci to nuna za su amma yadda ka'ida take waɗansu za su zo masallaci su ji sannan kuma za su koma gida wajen abokanansu wajen hulɗa su rayuwa su ga abin da suke ake aikatawa ya ci karo da wanda suka karanta a hadisin manzo Allah masallaci to sai su yi su zo su kawo malam ƙara dan yi magana a masallaci in yi magana a masallacin su waye za su fage ji sun za su fage to amma jin su na farko da suke lokacin da suka je wajen abokanan su ko wajen hudodin su na rayuwa su a gabin da aka ya saba manzo Allah me ya kamata su yi sai su fadakar فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم ينظرون ka'idar karatu da addini duk wanda ya ji wani abu wannan abin da ya je fahimta ya kokarin tsora shi a wanda suke karkashin sa matansa ƴaƴansa waɗanda suke kasa da shi a ofis ne abokanansa waɗanda zai iya faɗa su ji ke zai gidansu su je gidan ya faɗa musu wannan abin ta hanyar haka da'awa take yaduwa ko musulunci ke yaduwa kuma ilimi ke yaduwa amma idan muka ɗauka sai dai duk wanda ya zo abin da ba daidai ba ya zo ya raɗa mana a an yi kaza a wuri kaza wanda ya faɗa waɗanda duka abin lokacin da ake faɗa min su masa nan ba yawanci kuma ne suke da dama daga cikin lokacin da ka zo abokan da mutum kuma an yi karatu a kai to aikin ta ne manzo Allah ce ballu mu anni da yi faɗa haka da malamai ta aiki ta kowa da kowa yake cikin mu madan mu da matan mu da ƴan kaso mu da ƴan boko mu da eh, ƴan siyasar mu da kowa ake ballu mu anni walau aya din in dai ka ji wata aya sai da ka fahimta ka ji wani hadisi ka ji wani haramci ko halarci wajen ko musahabanci to wajibi ne in ka ga wani zai yi abin da bai dace ba yana sakaci da abin da ya dace ka faɗakar da shi dan wannan ilimin na ka komai kan kantar sa sai Allah zai albarka a cikin sa Kitabun libasi wannan kasar littafi ne zai magana akan tufafi wani irin tufafi ya kamata musulmi ya sa mata ko namiji a ciki ko wajen sallah tun daga nau'ikan tufafin da fasalin tsaitinsu da halaccin sanya ado ko rashin ado babu istihbabi thawb al-abyad a karkashin kitabul libas wanda shine babban babin to ƙarƙashi akwai ƙananan babuka daga cikinsu su babu istihbabi thawb al babin da yake magana dangane da mustahabbancin sanya fararen tufafi wa jawaz al-ahmar wal asbar da halattun sanya jajaye ko farra wal asfar ko halattun sanya rawaya wal aswadi ko halattun sanya bakakin tufafi wa jawazuhu min qutl da halaccin sanya tufafin da aka yi shi da auduga kusun kenan kwatan kaga kusun, kwatan kamar turawa dai ko dabara suke da dama kalmar ta larabci wa kattan da tufafin da aka yi da kirtani ko tufafin da kirtani a da suna yi a yanzu ko ana yi akwai wa sha'arin da tufafin da aka yi shi da gashi gashin tumaki ko awaki ko na shanu aka sarrafa aka yi tufafi da su kana da akwai kayan sanyi akwai safa akwai rigunan sanyi akwai kayan jarirai wanda galibin su da menene gashi ne aka sarrafa fi na fazon sha'ar na nufin gashin da yake da shanu ko abin nan suf yana nufin da tumaki ko na awaki ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أساسا ومساء إليه wa gariha da wannan su duk ya halatta a yi tufafi da su illa al-harir sai abin da zai shiga cikin ma'anar zinari kamar zinari da al-harir wannan bai halatta ba قال الله تعالى وبنجي تعالى يتي يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير وقال تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم ya kawo waɗannan ayoyi guda biyu don ya nuna halarci na tufafin da ya ambata a baya cewa ba sa cikin abin da aka haramta suna cikin abin da Allah ya lissafta mana a matsayin nikmomi wato ke ya halatta mutum ya sa su Allah ce ya bani adam ya ku ƴaƴan annabi adam kada anzalna alaikum libasan hakika mun saukar muku da tufafi yuwari sau'atikum wanda zai suturce al'aurarku warisan mun saukar muku kuma da kayan kwalliya domin liba tufafin ko na kwalliya ko ba na kwalliya ba amma da an ce ri to kayan kwalliya amma asalin kalmar ri sun a larabci gashin tsuntsu irin mai ban sha'awa kamar gashin tsawi kaga ai kala kala to sai ake amfani da shi ana nufin ado idan an ce ri ko ana nufin zafin tsuntsu ko ana nufin tufafin ɗan adam amma na kwalliya ba na zaman gida ba tufafi na jarari tufafi na kekere ne tufafi na shiga eh, abin nan wuraren shiga shi ne ake nufi da rihi Allah ce an zanna a da kuma basan mun saukar muku tufafin da aikin su rufe sutura rufe al'aura yuwa ne ko a cikin kaga ba na kwalliya ba kenan sannan warisin kuma sannan mun saukar muku kuma da dai na kwalliya din na ado wa libasu taqwa zalika khair sai dai tufafin takawa kan shi yafi alkhairi sama da tufafin da yake sutunci al'aura dan ta iya samun mutane duk sun sutunci al'aura su amma sai na da takawa sai ba ya takawa za ta samu wani ya sutunci sa, sannan kuma yawa kansa kwalliya ta takawa to wannan libasan ko ake bukata Sai kawai baya wadatarwa da ɗaya libas allazi yuwari ana da tufafi wanda zai suturce al'aura bai amfani da cikin nada farko al'aura na biyu kare ka daga zafi in yana kare zafi kare ka daga sanyi in yana kare sanyi ya danganta irin nau'in kare ruwa ta ruwa ka ga maka amfani da yawa libasu takawa shi kuma shi zai kare ka daga wutar jahannama wannan ya kare ka daga zafin duniya wancan ya kare ka daga zafi na lahira to kaga dole ana bukatar biyu idan an haɗa su su biyu wanne ya fi wani na biyun ya fi na farko amma kuma dukkanin su ana da bukatar kar dan da awarta kawa mutum ya ce babu ruwan su su ba su irin yadda wadansu suke cewa ta ce ai mutu ba sai ka sa hijabi ba ai tsoron Allah a zuci to idan haka ne ka tafi tsoron Allah ka ce tsoron Allah a zuci zai kai ma ka tafi masallaci haka ka ce tsoron Allah a zuci ke ko ba wando a tsoron Allah kowa sun kai haka kama mawa kuma ka je gidan su da kanka ba da ai da daga dama tsoron Allah a zuciya su amma ta ce wanda zaka ma mun su ne ga wajen wani abin da kake so da duniya zai da kake so ko wani wala addini ta ce ai muku ba sai ta yi dai ba ai wannan wutan da suke sa tafafin na ai muna fakai ne in ka ga abin da wasu suke haka yayi wani wanda ba sa san addini da su suke da suke murguna ma san addini to wani da ma ba ta zama mara da ita ba ƙarya ne ko fasikanta ne hijabi da fasikanta da ba ta da hijabi akwai bambanci wajen fasikanta to kun sai to da ɗaya ta saba Allah wajen kai fasikanci ta bi shi wajen ta kai yusra in ta samu lada a nan gurin zunubin can na can wannan kuma ta saba Allah wajen fasikanci ta saba Allah wajen sutura zunubi bi ga nan hadi ba sai ce da ɗaya ne wannan dai wahayi ne da ke sa. ke faɗa wa wasu da cikin mata masu ƙananan shekaru ko waɗanda suka sace mutum karatun boko mai zurfi shi su ɗauka shi sa hijabin kamar wani munafunci ne ai ba daidai ba ne ai masu hijabin nan wata ma in ka ji abin da take ai masu gemun nan sai ne idan zai da kike wani mai gemun ma idan zai ga abin da yake ai gemun su ɗan kusan ne sai kuma gaban jirin da yana ba su ɗan su ba su ɗan su ɗan kafin su kafin su haka don mutane suna kai ba abin da ba su ɗan su ba su ɗan su kafin su kafin su to dan mutum ya yi gemu ya rasa mutunci ko kike nan ta kuma ga gemu sa zargi shi kadai wannan da ya rufe mutunci amma dai mutumin annabi ne dan wasu ta fi hijabi ta je ta munafunci kuma ta zargi hijabi ta zargi shi ita kadai sai wannan rufe mutunci amma hijabi kuma shari'ar Allah ne doka ce Allah dan da za a zargi hijabi ko dan da za a zargi gemu ina da ya kamata mutane su bambance tsakanin waɗannan ababai guda biyu abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba baya zai cewa dan mutum ya tsare ya ya tsare da gemu kuma ya je rashin mutunci rashin amana a yi magana ce mu sunna ne sai mu ce a'a sai ka matsan kuka mai gawa uwar su jifa don mai kuma ka fito da siffar sunna kuma kana aikin da ya saba ma sunna ka zama dan kuka mai gawa uwar su jifa yanzu ta annabi ba alfahari da mabu an kawo su ne wajen lissafin ni'imomi da ya mana an gane ku to abinda ma da yake nufi tun da Allah ya lissafa waɗannan a matsayin nemomi fararen su bakaƙen su na auduga da na gashi da na fata da yi halatta a yi a sa su وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi yace lalle Allah kira da mutum Allah tabbata gare shi yace yalbasu min ku sanya farare cikin tufafin ku rika sanya farare cikin tufafin fa innaha min khairu siyadikum farare suna cikin mafi alkhairin tufafin ku da Allah ya ba ku wa kasiru fiha mutakum kuma ku yi kafanin mamatan ku dai da fararen tufafin rawahu abu dawud wa tirmidhi kaga nan ma'anar babu da su babu istihbab at-thawb al-abyad babu da yake magana mustahabban sun sanya farin tufafi farin tufafi musahabi ne wanda ba fari ba fa halatti halatti in ka sa halal ne ba laifi kai ba amma farin ko musahabi ne cikin musahabanci akwai mai gina, akwai nada kuma musamman farin tufafi kuma idan ranar juma'a ce ko ranar kibi ce an kusan farin tufafi ko da kana da wasu tufafin kala kala a wasu turare ko juma'a idan ko farin tufafi a kuma kibi kuma idan ko farin tufafi da maza Allah sai shi ne mafi cikin tufafin ko sai kan sanya mafi cikin tufafi a mafi cikiya ya dace ciki ko kan ko wa ta kuma da kafa ne da za ku shi ma haɗe ne da tufafi inda za ka ɗauki baki ko ka ɗauki kore ka yi da kafa ne da shi ya halatta ko ya halatta ba ya halatta ba ka yi haramun ba ba ka yi haramun ba amma kan shi ne musu haɗe ba wai wajibi ba fari aka ce rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih wa an samura radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an karɓo daga samura yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ilbasul bayada ku rinka sanya fararen tufafi fa innaha atharu wa atyab sun fi tsarki kuma sun fi kyau wa kuma يجد كفني وما تنفو لإلوكي سوفر الانتفاق رواه النسائي والحاكم وقال حديث فهيه وعن البراء رضي الله عنه دقى البراء ابن عازف التي قال جاء جريس يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا من ظهر الله يتكلم في الفقاة اسيه مصلي سيلي مربوعا معنى فادوبو بني وبعد جيري بني فشعبتيا صلى الله عليه وسلم ولقد رأيته في حلة حمراء هذه تكون وتا ريجا جا ما رأيت شيئا قط أحسن منه بل تقدم من أبو بكر هو إلى من الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه بخاري ده مسلم تكروي shi nan maza Allah kuma na kwalliya ke ko bai zikuru da zuhudu ba wa na bi juhaifata وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال دغ ابو زهيفة كان وهب بن عبد الله الله قال دا بريك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة هذا النبي مكة وهو في الأبطه ينا ولن لا يكرا الأبطه في المسير الماء وتولين إلا ولما مكة من تكي ruwa idan an ruwa a garin nan ne magudanar ruwa wajen to galibi yafi na taruwa a wajen to ya ga annabi a wajen al'abuwa tun kubbatun lahu hamra wato ya yi wata buska hamra ja san buska dai an kafa ɗan turaku ko ɗan sanduna sannan aka sa wani tsalle wanda yake ja aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam min udunin ita wannan bukkar da aka yi jaɗin min udumin an yi ta ne da fata wato fata ce murjin bukkar fasara da bilalu bi wadu'ihi sai bilalu ya fito da ruwan alwalar manzon Allah wato manzon Allah da zai alwalar din sai aka tattara ruwan yana wanke hannunsa ana tara ruwan sai manzon sai bilal ya fito da ruwan bayan manzon Allah ya gama ruwan wa min nawbihim akwai wanda yake kokarin ya dauka yayyafa a jikinsa wa na'ilin akwai wanda yake so ya kamfasa shi ba yayyafa yake so ba ana ta kowa kowa ya samu labansa fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu zahir yake sai manzon Allah ya fito wa alaihi sallatun amra yana da wata jar riga a jikinsa ka anni anzuru ila bayadu saqaihi da kamar yanzu nan da nake baku hadisin nan yana hango kyallin kwaurinsa فتوضأ وأذن بلال من ذا الله يي الولاء بلال كل يكلا صلى فجعلت أتتبع فاه ليكي فتوضأ وأذن بلال هاتي الولاء يكلا نبيه كوينا بام labarin dai alwala farko ne labarin alwala farko wato labarin akwai wanda bakon baya nan a cikin sa tunda an sai da ya alwalan ne suna aka tawo ruwan sannan mutane suka da kawawa sun samu don a yi tabarruki da ruwan banza Allah ya alwala da shi Fa faja'altu atasaffahu fa da bilal ke kiran sallah ni kuma sai ne ta kallon bakin sa ina bibitan bakin sa ha huna wa ha huna wato nan da nan me yake nufi ya kuni yamina musulmana yana faɗa dama da hagunsa hayya ala sala hayya ala sala wato ya kiran sallah zai ce hayya ala sala ya yi nan wajen ko sannan kuma ya haka hayya ala sala nan ma wajen sannan kuma sai ne hayya ala sala a damansa sannan kuma ne hayya ala sala a hukuncinsa ba wai nan ta dai hayya ala sala nan ta dai hayya ala sala za a raba musu hayya ala sala kuma za a raba tunda ai mutane bai kira sallah ba sai ne cewa mutane ba ko ya za su sa waɗannan su zo wajen sallah kadai waɗannan ka ce ku zo wajen babban rabo kadai <laughs> ya kamata ka ce ku zo sallah yan nan wajen gida yan nan wajen mafa ku zo sallah ku zo wajen babban rabo yan nan wajen yan nan wajen mafa ku zo wajen babban rabo wajen shi ne dace da abin da yake ثم ركبت له عنزه sannan sai aka kafa wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wata sanda a gaban shi ko ta kaddama sai ya wuce gaba wannan sandar da yake jibar kasa ta gaban sa a matsayin sutura fa ta kaddama sai manzon Allah ya wuce gaba fa salla yayi salla yamurru bayna yadayhi al-kalbu wal imaru la yumnu kare zai wuce ta gaban sa jaki ma ya zo wuce ta gaban sa ba a hana shi ba saboda ne akwai sutura shi ne in kasa sutura don mutum ya wuce ba damuwa don kare ya wuce ba damuwa don daji ya wuce ba damuwa amma idan ke sura babu sutura kare ya wuce idan mun sallaka ta kare ke sai ka fara masa da farko da shi ya wuce mace ta wuce ke da masa sallaka da sallaka ta yi sai ka fara shi kuma sai ka fara masa da farko al'ana ba bi fatihin nur idan kawa nurin fataha nahawul uktada kamar dai sanda ko madogara da gurgu da ba ya tafiya ba yana na ko ba shi to wannan hadisi ne zan fahimta cikin sa ne da alaka da babu alaka da babu ne shine manzon Allah ya sa an yi masa tanki ko ko wata iri da ta fata sannan kuma sai ya fito da mai da dai riga a jikinsa sai dai riga ko ta halatta gidan ba haramun ba وعن رمزة رفاعة التيمي وعن أبي رمزة عن أبي رمزة رفاعة التيمي رضي الله عنه قال لدى أبو رمزة في رفاعة التيمي الذي كان الدابري رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ga أن Allah sura da mutum da عليه وعليه yake wa alaihi thawban asbarani tare da koraye green inna halakul kaji tufafin kore ke rawahu abu dawud da tirmidhi bi isnadin sahih wa an jabir radiyallahu anhu da dadu dan abdullahi Allah ya kare da gare shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة من الله ياكب مكة على نبوء مكة وعليه إمامة سوداء من ذبك wato gina ya halatta kai ne da bakin rawani su suka ce galibi manzo Allah yana sa bakin rawani ne in ana yaki an bayyana ko alama bakin rawani to za a su hadisi wato ta san manzo Allah sallallahu ya shiga makka a cikin wani hali na kokarin tabbatar da izar musulunci kai ranar fata maka idan kana karanta tarihi kana da karanta irin saboda mai dai ya zo a shekara ta shida ya zo a shekara ta shida zai shiga yi umara ba ya yi ba ba ko ba da makami ba mutanen da suka ce ba zai shiga ba aka zo a ce wata ne da a zahirin da an cuci musulmai amma za wani ya yi tafi da wannan don saboda wata hikima ta da'awa bayan shekara ta biyu wannan ne da aka yi da kansu sai suka warware ta. Kun kuma tawa jirgin ne su su, amma Allah bai kaddara annabi ya warware su ko wani musulmi ya warware su su kare zama suka bi suka warware da suka warware su ga manzon Allah sai ruwa ta maka inda an yi jirgin ya baya yake tsakanin mu da su yanzu warware za mu iya shiga mafi jinin ko da ne ko da sarki sai manzon Allah ya yi sojoji bara ta mutum dubu goma dubu goma haka aka tafi Ka san kasancewa an tubo ne kuma aka tubo cikin watan ramadan manzo Allah ya fito da azumi a bakinsa da ya zo nuri da ya kira kudai ya sha ruwa ce kuma kowa ya sha ruwa sannan ba za mu yi azumi ba da yana harkar kan wata saboda yanki za mu shiga ma'ana ko wani abu da za a yi a ranar da kwarai shawa an yi an kuma ne ya fito da azumi daga mutum da ya kusa ruwa da sun daga can amma su bai kusan shiga maka ya ce a sha ruwa ma'ana su ba da kuma ya tsara da za a shiga maka ba a zo ba dab da maka sai aka zo dab da za a tsakanin su da maka waɗansu ƴan mulamalai dare yayi manzo Allah ya wannan tayin din da nufi da gangan daga can sai cewa sojoji kowane mutum ya kunna wuta mutum dubu goma aka ce kowa ya kunna wuta wuta ta ji dubu ne da nan wanda ta ɗaya ita ya ce ta cikin kai ya waye tsohon ruwa sannan aka wawo gari da safe manzo Allah sallallahu zara san da wasu abin da aka zo su kare da wali ko ku biyo ta kan gudu ko wata mutula ta makka sai da aka zaɓa mata jarumin da zai wuce da wasu zara ta ta tsare sannan kuma aka sa waɗansu su taho a ƙasa to a lokacin da mai taho da bakin rawani aka shigo maka ai da ba ba ba ne can wurin wari abin da wane waɗansu ne ɗan tara gwada ɗin suka ɗan taru za su yi wani kurari kan da zirga wani da ya kaddama musu ce da mutane mutum biyu suka yi hada cikin musulmi kafin ka ce kuma kan an kashe goma sha biyu sauran suka yi faranda manzo Allah ya shigo na ja al-haqq wa zahaqa al-batil babu kai lawa ne yana zuwa bai komai kawai sai ya zurfe ba dan manufar da ba ganima ba ba gida ce ba ba kan tuna ba inda masu yakin zamani ne yan ta'addan karshen zamani idan suka je gari ina suke faru ba bankuna da presidency da ina ne inda dai za a samu na abu manzo Allah sai zurfi ka'aba ya shiga cikin ɗakin ka'aba ya yi sallar na tana da ka'a biyu yana da godiya da Allah goma kan da suke cikin rinka dungure su da sanda suna faɗuwa ana kare da mutanen masu gaba ɗaya da suka yi shekara nawa suna yaƙi an tattaro su da sunan an zo an tsare an tsara su masu ana yana fitowa ya rike kashin ka'aba ga su an tsara su bayi abin da ya ce a yi musu shi za a yi musu masu Allah sai godiya ga Allah yace alhamdulillah wahda nasara abda wa anza junda wa nasara wa hazama al-ahzab wahda yi godiya da Allah yi godiya da Allah kalle sai ce mutu ke tsammanin zai yi kowa ya tare amma za a fita a kasuwa wani mai da shi ba su a yake wani ta nabi ta kuje na yin kuje na yin karfe yake za su da karfe don farin ciki da abin nan ana fatan mata tana da karanta ita ma tare ne annabi na da karanta duk irin annabi gaba da ba abin da zai koyo bakin ciki a duniya tana karanta tarihin annabi ko wata ta ka da ka buɗe ka rika jin kana wani wasi na imani kana yawa zuciyar ka sani amma ba mutum ya zo da buɗe wata waka wai za ta tafiyar masa da bakin ciki ba wani ne ne cikin safiyar da ya rasa ruhi duk zai tabbatar da ya da bakin ciki

kai ka ce yanzu din nan ina hango annabi sura da mun tabbata da rashi wa alaihi imamatun sauda ya sanya bakin rawani a kanta kad alqa tarafaiha baina katafaihi bayan ya daura rawanin a kansa sauran yanzu rawanin guda biyu jelar ya sa ta tsakanin kafadunsa wai shi ne abin da wani zuci yan sau biyu da da su wai ai mana zawani idan zai gabatar da cikin duniya da ya rika sai bakin rawani da ko bindiga su aje kuma kira su ayoyin jihadi shi irin masu adalisa suna nake cewa wato wai yana so ya faɗa a jiyar yarka har yanzu shi bai kwance kamara ba dan da shi ya fito a wata kamar da aka ce a yi ta annabi ya shiga fatan makka akwai da ke da duniya yanzu da ke zai tsaye faɗa abin da ke faɗa kuma ya koma cikin gobe nuna ga wasu da ya ke ko ba وفي رواية له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه إمامة سوداء a wata riwaya ta sai ce manzo Allah yawa mutane hudu a wannan rana ga mutum rauni a kansa wa aisha da radiyallahu anha qalat kuftina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam umma aisha tace ayyuwa manzo Allah da kafani fi salasati akwabin cikin tufafi guda uku biyudin farare suhuliya ko sahuliya wanda aka samu su da garin sahal ko sahul wato san kasar yaman kenan min kurkufin na auduga ne su tufafi laisa fiha qamisun wala imama babu rawani babu kuma riga a cikin wannan kafa likafanin sunna mace ce namiji ne ko fasu uku ake masa da ka kara na hudu da na biyar da na shida da uku ta yi gida. ku zo ya ake yi kuma galibi boko da shi ko biyar ko boko shi ko sun guda gudana? ya ce wannan guda dukkan su zannuwa ne babu riga babu rauni a ciki ba wani magana mu mutu a masa rauni ba wani magana a a yaga wuyan riga a sa wuyan saka a ciki duk babu wannan duk wanda zai zo cikin sunar manzan Allah ba abinda ake masa shi ne tufafi guda uku zannuwa guda uku za a tunku da kaya a ƙasa shi ya fi girma sai su ka tsakiyar sai a tunku da a kan babban na ƙasa sai karamin sai a tunku da a kan tsakatsakiyar sai a tsoron mutum a kai sai a kunshe shi da wannan na sama wannan karamin ko sai kuma a kunshe shi da ne da na tsakiyar sai kuma a kunshe shi da nawa shi ke nan ba shi ke nan ba da kafa ba wani abu ne wani ba fara wani tufafi na auduga ina ba ta amfani ta haka ake wa annabi su kula ka kuma shine kafani mafi kyau kenan adadin da aka wa annabi amma magana ai wa mutum riga ai masa hula ko ai masa rawani wannan duk ba ya cikin sunan annabi su kula ma kaga duk ake yi ba da kafa ليس فيها قميص عائشة تشكن باب الرجاء ولا إمامة باب الأولياء لكفر من الله متفق عليه da ومسلم والسهولية بفتح السين وضمها فوق السهولية تو السهولية بالسين آه، فوق ضم ضم سين فوق متفتها المهملتين باتر فتحها بقى a ba tare da kai dubo ba sharikin ba tare da dubo ba sai ya bunsu sabu ila sahul tufafi ne ko ake danganta su zuwa garin da ake kira sahun karyatun bil yaman wata kai a kafar yaman wal kurkuk abin da yake nufi al kurkuk a larabci al kurkuku a huduka wa anha qalat daga ummuna aisha tace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zata gadati annabi sallallahu alaihi ya fito a wata safiya wa alaihi mirkum murahhal tare da akwai tufafi murahhal wanda yake da zane ni ta sha'arin na gashi aswad ko baki ne tufafi wato kuma ne da yake yi da gashi sannan kuma yana da zane wato kamar baki amma mai sirkin wani zane wanda ba mutum ba shi ne maraka kun gane al-mirku wannan hadisi mutum ya rawaito al-mirku bi kasr al-mim huwa kitabun tufafi wal murahhal bil ha'i muhammala huwa alladhi fihi suratu rihal al-ibli tufafin da yake a bikinsa akwai zane na wato sirdin lakumi kuma an zana hoton sirdin lakumi a jikinsa kasan ya halatta hoton da yake ba mai rai ba wajen akwar idan ka ce kuma rihalin ibli su ne abin da ake kira al-akwaru ko kuma shimfiɗa mashin fitin rakumi ko mashin fitin dabba al'akawar وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال daga mujira ibnu shuba Allah ya kare da a gare yace kuntu ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ta lailati na kasance tare da annabi a wani dare fi masirihi a cikin halin tafiyarsa fa kana sai ce, amma a atama'un akwai ruwa tare da kai قلت نعم سيتي فنزل عن راهلته كما قال الله يسوع كذا كان دبسا فمشى حتى توارى يتفي har ya ɓuya daga idanun mutane fi sawadin da cikin duhun dare sun maja'a sannan sai ya zo fa afrajtu alaihi min al-idawati sai na zuba masa daga cikin ruwa na da yake hannuna ina zubawa annabi a hannunsa fa ghasala wajhahu sai ya wanke fuskarsa wa alaihi dubbatun min sufin ga wata dubba a jikinsa babban riga mun sufin wato ainihin ta gashin tumaki falam yastati an yi yukhrij aiki? to saboda rigar tana da girma kuma bai sami iko fitar da hannunsa ba kar in ce babban riga ku dauka malam ne irin tamu a riga dai babba ba wai kalama ba bai sami ikon fito da hannayensa ba min hada da cikin rigar domin duk ba sai riga ce wanda ake sa ta wani lokacin haka ake lanta ta a cikin haka sai da aka lanta ta kuma aka daure nan sai ta fito da hannu zai wahala ma'ana da kare fito da hannunsa hatta a faraja huma min asfal bai samu fito da hannun rigar ba ta hannayensa ta hannun rigar ba sai ta kasa ya fito da hannayensa lokacin da yake zama zuwa min asfalin zubba fa zakal zira'i sai wanke zira'in sa biyu wa masaha bi ra'sihi ya tafi kansa thumma ahawaitu li an za'a kufaihi sannan ne sai duka na mika hannuna dai in cire masa kufin sa dake kafarsa dan ga alamar alwala ke kenan fa qala sai ce da'ahuma kofi kufina a jikina sai ne da kanku kuma fa da tayi na riga na shigar da kafafuna ne a cikin lokacin ina da sarki wa masa alaihi ma sai shafa akan kofi wato sai mana shafa akan kofi ko tafa sharadin da shine lokacin da zaka sanya safar dama kana da alwala sai alwala ka kare idan ka zo zuba sai ka cire safar ba take kai shafa a kai mutafaqun alaihi wa fi riwayatin wa alaihi tubbatun shamiyatun wato yana da tubba shamiya bayyi kasur kumbaini hannayenta masarku ne وفي رواية أو riwaya anna hadhihi qadiyya كانت في غزوة تبوك wannan al'amari da ya faru ya faru a yakin tabuka haka wata ruwaya ta nuna wato akan hanyar tafiya yakin tabuka a nan ne abin da ya faru ya faru sai na sai mu dace fara nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta mu tare ya cikin lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana kuma Allah ya kara mana san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu yin koyi da abinda duk yayi da kuma ba mu yin bin dokokin sa umarni da hannu akwai tambayoyin da sun shafi hadisan baya wanda ya kamata idan ba ka na aka yi adalci ne ka je ka kai kasasin sai ka saurara sai ka je da aka fassara su amma ka ki zuwa karatu sannan kuma ka rubuto ka ce a fassara maka wani hadisi wanda an riga an yi shi ina ga wannan ba daidai ba ne ba wannan yana maganar cewa mutum ya ɗaura masa aure yana wani gari ranar da ya zo zo da kafin ya zo inda amurka su take sai ya haɗari a ya mutu amma ta su tafi su rakin da jina sai ke kai ya zama na tona su a riga masu rai illa mutumina ya auri mutane kafin saduwa da ita sai ya sake ta to suna da rabin sadai sauran aure ya ba ta rabi saduwa ne zai ba ta rabi amma wannan ba kashin da ya ba mutuwa da ne da haka tana cikakken sadakinta wannan kuma yana magana cewa mutum cewa idan a haifi yarinya karama mutum wai mala'iku suna aika ta sama har sai Allah ya ambaci mu da ka ba wannan labarin ne mutane ba labarin ne ko ba da daga da ilimi ko zai zai mutum da da nan da zai aure yanzu sai ka nemi mu gani kai kuma ta nuna wani tambaya mu muka ce game da farin tufafi gaba daya saki mustahabi ko ranar aure ko ba na ranar aure ba muka ce kai haɓar sa tana da mafa hannu ranar kuma da ranar bibi saboda fifi ba ranar ko wanda bai ce kuma kuma tana ta muka sanya ranar auren da kuma ko kanka sanya tun da dai mun ce sauran tufafi da ba fari ba sauran launuka ne halatta ne hukuncinsa halatta amma kare ko me ya fa wannan duk bai cika hukuma sai in na ce kuma ranar da za ka aure kuma ka sanya farin hmm. eh, ba za a wuta ba eh hukuncin zai juya ko da kuma zai zai dan zai ba ya ba na ba ba wanda ya ji a nan gudun ba ya zo wanda ba wanda ya ji ganin ba wanda ya ji da shi ai na san me aka yi amma me yasa da tambaya ba ta inda mutum ne ne ba ya da kun ne ne ba ya da eh? na ta mutum ne wani na kai ya tambaye kai idan ya sana da da wani sabo malamin jin da suke a bare kuma kammala da wannan sai ya zuciya ya ce na ta gani a ba ta gani a nan in mutum ya ɗauki ilimi da kima baya da kawo sannan in ma ya ga yana daga cikin hikimar neman ilimi a wajen malamai na da ba sa yi wa malami tambaya sai lokacin da sai yana cikin nishaɗi don za su fi moriyar tambaya Yasa sai su tambaye ina kai ne tambaya in ya ce yi shi kana in ya ce bari sai gobe bari sai bibi ko ku zo gida ka tambaye ni sai su gida ka tambaye ni sai ka fi moriyar amma idan kuka da Allah ina ta hanya da wani da shi ɗan kaɗan shi a wurin da ta yarda da ya san kima da ne da zai shi kima da ne yake ya san wani tantar da za ta faru mai ɗan kaɗan kuma cikin tambaya wato dai na faɗa wannan da su mu alaikum salam hmm. dawa ko ne da rikin kowane ɗaya da cikin tufafin zai rufe mulki kowane alaikun sawa kowa har ai fito ba ɗaya tufafi na mulki kala ɗaya ba na mulki ko mulki ko an yanzu a kawo ba na wani. ce ba mu ga gumi aiki. yanzu wanda ya da ne akan magana shan ruwa da rashin shan ruwa sannan wanda ya ce shi da fahimta ba da rikici to dan Allah ya wani ya zai yi masa magana shan ruwa a kai ko sha a zaune ko kaza muka kawo hadisin wani ki ya rikici ko ka da ni dai ba da wata basira da dauke wata da amfani da ita in ki ganin sai ka tattara hadisin sai ka je ka samu wani malami a gida a nasi to sai maka bayani ba nan da bane da sai ilimi yana da fadin kore da amma ka ce a cikin wannan bayanin ka rike to wallahi ba abin da zai yi maka kamar wannan abin da na fi ya rubi kano Allah ya maka albarka a kuma malamai da dama don ka rike hadisan shi bayanin na wajen rufe da ke kasa ganewa sai ka je ka samu malami wanda ka yarda da ilimin sarkoran Allah da ce ga wannan hadisan an ce ka ba nan an ce ka da Allah ya baka bayani shi da san Allah alƙawari da sai shi za ka baka da ba za ka rubuta ba sai zuwa mun na alaikum salam an gane wannan zinari da azurfa eh, hmm. ma'anar zinari ne yi mutum ma'anar zinari ko ya ce in ba zinari ba kar abin da ta yi in dai ba zinari cikin ma'anar zinari kare ban kare cikin

lokaci ya shigo ba wani kawai sai kan mai su wannan sai ta cikin mummunan ba wai duka ba da suka sa kan mummunan bala ba hmm. salam na kan in ana da su wani abin da yake daidai shi ne lokacin da kake shiga cikin dagowa daga sujada kana dagowa ne kafara ba wai sai ka miƙe ba sai kafara kana dagowa da fadin Allahu akbar kake dagowa ba wai sai ka miƙe ba haka sunan annabi sallallahu alaihi wa alaikum salam sai kiran sallah ko a sai kisa a mutum ya karatu Qur'ani a cikin waya ta hannu a madadin kararrawa ko a madadin dukkan wata alama da za su nuna waya ta ce ba za mu ce wani abu ne da ya dace ba kila ba a samu kuskure a ciki saboda ne ba lallai bane ba Qur'ani ne ka fara ta kan aya sai kuma ba lallai bane lokacin da za ka yanke ka yanke a daidai kan aya sai ka dai za ka yi wannan cikin mutum ɗari nawa ne za ka yi wannan dan sai ka dai za ka yi wannan ba za a halatta ba dan za ka bude kofar da kuma wani zai amfani da shi ko wani ke yi ba. ana yin fatawa ne dan dukkan mutane ba don mutum shi kadai ba yanzu sai za mu cikin mutum ɗari ka samu mutum ɗaya ko mutum huɗu ko mutum biyar za su iya kiyayewa lalle a fara ta kan aya kuma ba za su yanke ba komai yadda suke son su da sai an je karshen aya ko inda ma na suka dan ba lalle bane dan an je karshen aya wannan ta ta kila sai an karo wata aya wannan da take ta cikin mutane waye zai iya gane wannan kaga zai yanke ne kaga ya zama hidimar da alqur'ani ke maka ita ce hidimar da karawa kuke yi amfani da alqur'ani ke na wajen ka kaga ba cikin da alqur'ani ne da ta ya kamata ku kiyaye wa alaikum lokacin da kake tsagowa zai za ka tsago da faɗin sani Allahu da hamida ba wai sai ka gama tsagowa ba dai idan ka gama tsagowa kuma ai abin da za ka fada shi ne rabbana wani kalham da haka lokacin tsagowa za ka tsago da sani Allahu bin hamida akwai cikin wanda suke magana yake cewa maganar kutufiya cikin hadisin kan ruwa a tsaye a ce na annabi ya ce aliyu a ce aliyu ya ce annabi ne ce yi ko shi ne ya fahimta annabi ya yi kuma ya koyi in dai in dai mutum da yake gyararriyar fahimta ya fahimci ta'arudu ko wani kawai wani fi'ili ko magana ta fi'ili nan magana annabi nan ko to muka ce duk lokacin da suka ci karo a ilimance wanne ake gabatarwa Allah ya nuna subhanallahi wa